وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أغلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله في الفرسان وقل له وجود صلى الله عليه وسلم sakamakon azumi na ramadan da kuma sallah da aka gudanar ana cikin kwanse yau da watan goma shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu jiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafi na biyu rahma na ɗan uwa malamin mu Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo yana nan a wato ainihin shafi na arba'in da biyu inda za mu tashi inda mana ya ce ma halattun jihar bidda'awa ko matakin bayyana kira zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gina mana ya ce rawar bukari imam bukari ya rawaita hadisi علي بن عباس رضي الله عنهما وانت اخطار توشي لك صحابه النبي عبد الله بن عباس الا يدلس قال يزيد لما نزلت وانذر اشيرتك الاقربين يا عند آية يشوى تزرزئي مبيا قسنت دينك تسوى موضوع الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك آية تدري أكل شاو إشكين سورة الشعراء سعد النبي صلى الله عليه وسعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا زي ما زود إرانا أن صفت أغريش يهو خندوس الصفا فجعل ينادي سيكام كرا يا بني فهد يا موسى يسبنا يا بني علي يا كودا آدم علي لبطون قريش ina kiran wato بنغري بنغري na abin da ya shafi wato ƙurashawa kira 'yan wannan bangare kira 'yan wannan bangare wanda duk suna ƙarƙashin wato ƙurashawa an ce bukun shine ayarin jama'ar da ba su ƙara sa ƙabila ba aqida guda tana da wato buƙon sassa bangare bangare su suke haɗuwa su tashi wannan kabila sura mu yarda kiran wato bangare bangare na abin da ya shafi su shawa hatta jama'u har suka tattaru kowane ya fi kira sai ya garzayo فجعل الرجل إذا لم يستطع sai zamanto mutum idan ba zai sami ikon halartar wannan kira ba an ya kuruja ba zai iya samun fita ije kiran da aka yi ba arsala rasulan sai ya aika da ɗansa wani je ka jiyo min me za a je ka ji me zai faru yanzu ramahu dan ya ga waye mai wannan kira kuma me dalilin kira فجاء sai abu سي ya zo ya halarci gurin wannan kira wa quraishun da sauran wato quraishawa فقال سيما أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أرأيتكم لو أخبرتكم me za ku ce da zan ba ku labari da anna khairan bilwadi cewar wasu dawakai mayasa, da ke kwari ko ka ce wato wani zangare turidu an tuzira alaikum suna so su kawo muku hari a kuntum musaddiqiyya ko za ku iya dantata ni akan haka in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu na'am suka ce i za mu dangata ka cewar maganar da ka faɗa haka abin yake ma jarrabna illa sidqa ba mu taɓa gwada ka muka samu wani abu ba sai gaskiya duk da muka gwada ka in min bi ƙarshen abin za mu cimma gaskiya ce ka taɓa faɗar magana aka ga ta cike ba ƙarya ba qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama na fa inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid to ni ne gargadi ne gare ku gabanin azaba wacce take matsananci, ma'ana ni mai jan kunne ne da tsawatarwa gare ku game da wata azaba da nan gaba za ta faru ga wanda bai ji gargaɗi ko wasi ba jin haka mama da abu lahab sai abu lahab dan uwan baba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabban laka asara ta maka ko tabbata ka halaka ta isan maka ma'ana ta same ka sa'iran yaumi tsawon abin da ya rage maka na wannan yini ko kuma na rayuwa ali hada ta nan don wannan dama ka tara ku dalilin kiran kenan na zanen sai wata ayar ta sauka ari akan wata ta gabata ta sa manzo wannan kira tabbat yada abi lahabin wata ma'ana sura waɗanda ayoyi cikin wannan sura suka so tabbat yada abi lahab hannaye biyu na abu lahab sun halaka wa tabba shi ma kuma ya halaka ma aghna anhu maluhu dukiyarsa bata amfana bata wadata masa komai ba wala kasab da duk abin da ya tara na kadara ko wani abin amfani ma'ana abin da yawa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya rama masa to wannan aya cikin wato guda biyu cikin suratul masar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su mai da martani ga wato Ali, Abu Lahab dangane da maganar da ya gaya masa muslim kuma imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi. عن أبي هريرة ولا تقول صحاب النبى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدرج قال يتي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi tsaye hina anzala Allahu azza wa jalla lokacin da Allah mai girma da buwaya ya saukar da ayat da ke cewa wa anzil ashiratakal ka gargaɗi mafiya kusancin danginka ƙwada sai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan ya tsaya shan ikira ya shara quraish ya ku jama'ar quraishawa ishtaru kusa ku sayi ku daga halaka ku fanso ku daga bala'i la ughni ankum min Allah shay'a ba zan iya wadata muku komai ba daga Allah in ba ku kokarin ceto kawunan ku ba ya bani abdimulak ya ku ƴaƴan abdimulak la ughni ankum min Allah shay'a kuma ba zan iya wadata muku komai daga Allah ba in ya nufin kama ku ya Abbas bin Abdul ya kai abbas dan abdul muttalib la ughni anka min allah shay'a ba zan iya wadata maka komai daga wajen allah ba in yi nufin kama ka ولا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صفية ترؤور بابا allah لم أنا زرادة من شأن الله سبت عبريش لا أغني عنك من الله شيئا ba zan iya wani wadata miki mai gurin Allah mai da yi nufin kama ki waya Fatima binta Muhammadin ya ke Fatima ‘yar annan Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salimi mashi min bani ki tambaye na abin da kika ga dama daga dukiya ta ne mai iya baki wannan harka ta abin da Allah ya hore wa bawa a duniya ba zai gagara miki ba amma ba ki sani la uquni anki min Allah shay'a ba zan iya wadata miki komai gurin Allah ba inda ki bi shi ba wannan shine kiran da mamaye wannan shi ake cewa kwakwasa ne eh, tauna abuwa domin ayata duko idan ba zai iya wadata wa ɗan da ya haifa ta cikin sa ba zai iya wadata wa ɗan uwan mahaifinsa ba zai iya wadata kowa daga ƙabilarsa ba to waye rage ku Kudaku wanda yake nuna cewar sakon da yake tafi da shi ba irin sauran sakonni ba ne na imu-imu kayan mu ne sayar da muka yi. Ko ba irin sa ba Ku shi ne ma da ce to min har da al-marhala. Ga wasu darussa daga cikin wannan mataki na bayyana kira da manzo'i. Inna adama al fauriya al Haƙiƙa rashin amsawa ta gaggawa da abarin nabi sallallahu alaihi wa sallama game da makusantan annabi tsira da amincin Allah su gaza a gare shi wa ashiratihi da danginsa ila da'awatihi game da kiran da ya musu rashin gaggawar amsa kira daga gare su da hujjatan qati'a hujja ce ta yankan shakku على ما يحاولون على من يحاولون تفسير هذا الدين akan waɗanda suke ƙoƙarin fassara wannan addini na musulunci bi annahu thamaratan wajen thimar al-qawmiyya cewa wai addinin na musulunci wani ɗan itaciya ne daga 'ya'yan itatuwan ƙabilancin larabawa suna ga cewa ai addinin addinin laraba ko ga abin da ya faru da tushen larabawa da kuma dangin wanda aka aiko ga irin abin da suka faɗa a kansa na mummunar magana irin karɓar saƙon ya nuna cewa ba magana ba ce ta dangin laraba ko kuma rukunin ƙabilin laraba to masu ƙoƙarin wannan fassara ga addinin musulunci wannan abin da ya faru hujja ce a kansu yankan shakku aka yi na ba ba da cewa a gare su wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inna ma qama bi hadhihi da'wati haƙiƙa ya tsayu da yin wannan kira ne a fili da tahqiqi makasiba siyadiyya suna cewa manzo ya tsaye wannan kira da addinin musulunci ne domin tabbatar wa kansa wasu abubuwan samu ta ɓangaren shugabanci masu ƙoƙarin fasara addinin musulunci da wannan to wannan abin da ya faru na ƙin amsa kira da wato dangin annabi suka yi mai da martani ne kan hujja ce tsayayya kan su cewa ba haka abin yake ba wa maslahiyati wa maslahiya li ummati li ummatihi al-arab da kuma cewa yayi haka ne yayi wannan kira ne zuwa ga addinin musulunci don cimma ko tabbatar da maslaha ta al'ummarsa ta larabawa abin ba haka yake ne bi wajihin am ta fuska wanda yake ga mamliya a yadda suke faɗa wa ashirati cewa wannan abin da yake yayi da dan maslahar danginsa bi wajihin khas ta fuska kuma a gebe duka babu wato abin dafawa ko makamar rikewa a ciki zance ne wanda yake mara dalili kuma wato abin da ya faru yana karanta shi to wannan darasi na farko ke sai wanda manzo kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bayyana kira zuwa ga Allah in ji karo da gore da rashin karɓar abin da ya hada maganganu miyagu wannan yana cewar a shaidai addinin musulunci ba maganar addinin larabawa ba ne ba maganar addinin dangin annabi ba ne ko da ga dangin ma sun ki abin kuma ga larabawa sun ki abin saboda haka wanda abin da yana cewa mai kokarin igoga wa musulunci cewa addinin larabawa ne to wannan bai samu makama kamawa sannan ba da ya ci gaba da cewa ku nasi nawa da jinkiri da aka samu daga wajen mutane alfuko shi ne abu a hankali labai da kwai to nawa da rashin wato gaggawar amsawar mutane an da fil islami game da shiga musulunci la dalilu wani kwakwaran dalili ne ala mada kowace tamakkun al'adati wa taqalid game da abin da ya shafi nisan zangon ƙarfin tabbatar mutane a cikin al'ada wata tsalid da kuma kwaikwayo na abin da suka tarar da magabatansu a kai bil mustama'ati a cikin wato society society ma'ana rukuni rukuni na al'umma allati ta'ishu zamanan tawila waɗanda suke rayuwa ɗan wani lokaci mai tsawo fil jahiliyyati a cikin wato maguzanci wa fasalin sifaranci wanda yana nuna wato baci ɗabi'a da Allah ya halicci bayan ta karɓar gaskiya a tattare da su wa yuwajihu du'ati wada'an mithla hada fil mujtama'at sannan kuma wannan ina nuna duk wasu masu kira zuwa ga Allah to irin wannan yanayi irin kwatankwacin wannan abin da ya faru da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su ma zai faru da su fil mujtama'at islamiyya wato rukuni rukuni na jama'ar musulmi za ka iya samun kanka kai ma ka kira zuwa ga Allah wani ya fito ya gina maka magana mai shigan irin wacce aka gaya wa manzo mara daɗi saboda haka wannan ana gaya maka idan an gaya wa manzo wanda yake dan gajen Allah subhanahu wata'ala dan ne da babu shi a gurin Allah to idan an gaya masa irin wannan magana to kai kuma awa sai kai kira zuwa ga Allah ba za a gaya masa wannan nuna mana wannan ne mai kira zuwa ga Allah sai ya sa a rasa cewa shi ma zai iya cin karo da irin haka wannan darasi ne da wannan abu da ya faru yake koyar da shi ma da ya ci gaba da cewa allati ta'ishu fataratan min az-zaman jama'ar musulmin da su ma suka rayu tsawon wani lokaci la tasma'u li sautil haqq ba sa jin wato murya ta gaskiya wala ta'rifu sunan al-huda kuma ba su da masaniyar sunnoni na shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna da'iyata to hakika wanda zai kirayi irin waɗannan mutane duk da suna musulmi amma sun yi nesa da abubuwan da musulunci ya zo da su ɗauke su da mai ba ko ba su koye su ba yuwajabu karin shari to za a fuskanci shi mai kira nan zuwa ga Allah da masawa da ja'in ja wacce take matsananci ila yusbihu bainahum bi da'wati al lokacin da in gari a cikin su shi mai kira ina kira kira irin na gaskiya ويحاول إعادتهم إلى فهم الإسلام الصحيح ina kuma ƙoƙarin ganin ya dawo da su zuwa ga fahimtar addinin musulunci ingantacciyar fahimta zuwa ga addinin musulunci wanda yake gare babu wato gurɓata a cikinsa duk wanda zai wannan to sai ya shirya wa fuskantar ƙalubale daga wajen wanda zai kai saboda sun yi nesa da koyarwa addini kana so ka da su kan ne za ka ji maganganu miyagu za ka zo wato ɗabi'u da ba su cancanta a maka wannan darasi ne da aka koya daga irin abin da ya faru da manzo da ya bayar da kira ya fuskanci wato ja in ja da kuma musu da gaya masa ba daɗi inna bi khususiyyati al-amri la ukina inna bi khususiyyati al-amri bi inzal al-ashirati isharatan kebe umarni da a gargadi dangi da Allah ya ce wa anzir ashira al-aqrabi ke da sunan ki da isar musu da sako akwai wani nuni ila درجة tata'allaqu bi kulli muslim zuwa ga. wato matsayi da daraja na nauyin abin da ke kan dukkan wani musulmi ko kulli da'iyatin da kuma dukkan wani mai kira zuwa ga Allah فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذم الله زلال أمتش على سبت أدريج يا فتنشي يتحمل المسؤولية تجاه نفسه ينا أوكا نوي abin da Allah ya dora masa ta fuskar shi kansa a matsayin sanaman ko a matsayinsa na bawa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala yuwasfi kaunihi mukallafan don fuskar kasancewarsa wanda doka ta haukansa, kansa baligi mai hankali a matsayinsa na manzo saƙon da aka aiko shi da shi na kira zuwa ga Allah nauyi ya hau kansa shi akan kansa lalle ya karɓi wannan abin da Allah ya shi aka yi ji a yi to duk musulmi yana da fuskantar wannan a duk abin da Allah ya ce a yi ko a bari a kai kan kanka kai kadai a karan kanka ba tare da kowa ba to lalle ne ka karɓi wannan abin ka aiwatar da shi to wannan duk musulmi duk mai kira zuwa ga Allah ina da wannan na farko ce sanan sai ma da yake yace wa yatahammaluha kuma dai shi manzo yana ɗaukar wato nauyi tijaha usratihi ta bangaren abin da ya shafi wato jama'ar gidansa wa ahlihi da iyalansa bi wasu kaunin kaunihi rabbar usrati a kasancewarsa ya tafi da zamowa wato jagoran cikin gidansa ko iyalansa to da haka bayan ya karɓi nauyi na shi a kan kansa to kuma yana da ɗaukar nauyin abin da ya shafi cikin gidansa don haka da isa mu saƙon kira zuwa ga Allah da kuma isa masa saƙon musulunci sai ya fara isarwa zuwa ga matarsa agola ko kuma kace dan dan uwansa da dan dan uwan babansa Aliyu yana da ɗan abin da ya shafi wato abokai na kusa da abin da ya kama da to wannan abin da ya shafi cikin gida irin su Khadija da Aliyu to duk musulmi idan ya karɓi sako na ubangiji bayan shi akan kansa ya karba to magana cikin gidansa kuma nauyi na kansa a kansa game da su cikin gida to haka duk manzo shi ma bayan akan kansa to ko cikin gidansa ma nauyin su ya hau kansa da ma ya na kama a sannan malam shi da cewa wa ila wa za a sanatun kurba irin wannan na a fara wato ainihin isar da sako zuwa ga wanda suke makusantanka na dabda dangi na kusa a sanatun wato wani wato tausasawa ga su waɗanda suke makusanta abinda kake ɗauke da shi na sako na alkhairi na kusa da kai ke fara samu kafin na nesa wannan shi ne abin da yake da duk abin da musulmi ya isa gare na musulunci ya karba to mafi cancantar wanda nauyi ike kansa kuma da ya kamata su ma samu wannan alfayar da ya samu su ne cikin gida dangi na kusa wanda suke nan da shi kafin magana kuma wani ya samu to haka manzo ya fuskanta kan kansa da kuma abin da ya shafi cikin gidansa kun kana sannan ya zama to kuma ya hammalin mas'uliyata ina ɗaukan wato nauyi tijahan nasi kullihim ta fuskar kuma mutane baki daya yayin da sako ya isa gare shi akan kansa ya tabbata a kai kuma sakon ya isa cikin gidansa da danginsa suka tabbata a kai to magana ta kuma sauran al'umma su ma za su shigo ciki sauran mutanen da ba dangi ba su ma za su shigo za a kai musu wannan sako to haka duk manzo isa samu kansa a kan kansa gidansa da danginsa da kuma sauran ba haka duk mai kira zuwa ga Allah yake samun kansa a kan kansa bayan ya gamsu da abin da yake kai to maganar kuma na kusa abin da ya shafi cikin gida sannan kuma sai na waje haka abin yake tafiya to ma da yake cewa haka ya zama manzo ya tahammal mas'uliyati na daukar nauyi tijahan nasi kullihim ta fuskar mutane baki daya biwasfi kaunihi nabiyyan wa rasula sakamakon su kwalwarsa da kasancewarsa manzo annabi min Allah azza wa jalla wanda yake dan sako daga Allah mai girma da buwaya wa yashtariku ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fil ula kullu duk wani baligi mai hankali da ya kai munzalin doka ta Allah ta hau to yana tarayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen tabbata akan sakon da ya zo masa daga Allah tunda manzo da aka aiko shi da sakon ta da wato addinin musulunci to akan kansa wannan kasancewarsa baligi ya hau kansa wannan sakon to haka duk musulmin da sakon musulunci ya zo kansa a kan kansa wannan sakon nauyi ne a kansa a nan sai zama to da bawan da yake baligi mai hankali sakon musulunci ya zo masa to yana daidai da kamar yadda sakon nan sanda ya zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lalle da ka karba wa min akwai bangare da biyu yake cewa nan ma ana samun tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallam kullu sahibi usrati da duk wani wanda yake da iyalai jama'a da suka shafi karkashin kulawarsa wannan dana ne wannan ma dana ne wannan ma ta ce wannan ma ma ta ce wanda duk yake da irin wannan a sa to sun yi tarayya da manzo a kiran da yi a cikin gidansa nauyin da ya hau kan manzo a cikin gidansa ya hau kan wannan mutumin shi ma da yake da iyalai an fahimci dai bayanin In ce wafi tsarisa a kuma abu na uku fuska ta uku nan ma waɗanda suka yi tarayya da manzo al'ulama'u wal su ne malamai da kuma wato masu wuce alƙalai da jagorar da suke rike rama ma'asuma nan su kuma sun yi tarayya da manzo kasancewa bayan nauyin karɓar saƙon Allah a kan kansu da isar da shi zuwa cikin gidansu to kuma magana tallata shi zuwa waje na kan an fahimci bayani so da haka duk wanda yake aikin kira zuwa ga Allah a matsayin malami ko kuma mai aiwatar da hukuncin shari'a to ya yi tarayya da manzo a kasancewarsa ya karba ya dora iyali a kai kuma yana dora al'umma wanda kuma ya tsinci kansa shi ba mai hukunci bane ba malami bane ana dai kokarin a yaki jahilci a ɗan samu abin da za a bu Allah da shi to wannan nauyi a kansa ya hau kansa wanda kuma a'a bayan shi kansa har ina da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa to nauyi a kansa na nasa da na iyalinsa shi kuma zai rabu waɗanda su ne ɓangarori guda uku da suke tattar da abin da ya shafi isar da saƙon kira na musulunci da ike zuwa wa bayi wannan su da abubuwan da malam ya ambato mana da abin da aka kawo da su a kiran da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi na bayyana wato kira a fili da danginsa da kuma wato gabe da Qurayshawa sai malam ce as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan maimaito abin da aka koya dan bibiyar abin da aka iya متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جهرا يوشي أنه محمد إذا لا أمنش أن أثبت أدريش يفار ينكر أفيلي يوشي يفار lokacin da Allah ya saukar masa da ayar wa an da ashira takar akrabi cikin suratul shu'ara ko sannan ne ya fara bayyanar da kiransa a fili karar kowa sai ma da yace ma mawqifu abi lahab min da'wati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wala matsaya wace matsaya ko wala mataki abu lahab ya dauka game da wannan bayyana da kira da annabi ya dauki matakin legen karba da musu da jawa da da ja da bujirewa ko ya dauki matakin kishiyantar abu da kyamarsa bai kuma bai tsaya iya bai ba har da mummunar magana sannan sai na yace ukku ma ta'rifuhu min durusi hadhihi al-maqam to banda abubuwan da aka faɗo kai ma faɗo abin da ka sani na darusa game da wannan matakin bayyana kira kai ma ɗan ƙaro da wani abu a ƙari da kai kamar me in ka san in da biyu ne amma ba ni yana da wahala yawa ya ce to wannan darasin da za mu koya cewa ita shi al'amarin kira ba rana ɗaya ake kiran kowa idan musulmi ba a abin da yake da tafiya mataki mataki saboda haka wanda yake dantar kai wanda sako zai fi saurin isa zuwa gare shi to shi ne abin farawa da shi sannan kuma bayan samun wannan matakin sai ka daga zuwa ga so da ka bayyana kira da manzobi an fara da matakin farko na waɗanda suka kudar da shi ko to sai ne eh, darasin da za mu koyi da shi kyau idan ka zama nagari cikin nagartarka ka so wa wannan ka samu wannan nagartar kada ka taɗaice abin iyakan so da haka manzo ne ya samu wannan kira kuma gidansa ya samu to sai kuma abin ya tafi zuwa ga wasu sama wannan na daga cikin darasin da bayyana kira suke nunarwa mhm. ka ce ne wani shi ke cewa da dakatar jini ya fito daga bangare na aiki na masu yi a cikin ba. wannan darasin da zamu koya cewa dan ka fito daga gida na dangi ko babban gida kana cewa gidan ku babban gida har ma zama sunan da nan kaji tsana ne dan babban gida ne to ba wannan ne zai kwace ka a gurin Allah Allah bai ruwansa da yawan gidan ku ko dangin ka bi shi ko baka bi shi ba shi ke la'akari ko to wannan ma darasi ne da muka koya dan manzo yace ke fatima ai Allah mu kai wani kaza kaza kai ce duk ba zan iya komai ba in ba ku ba Allah dole na ce kusancin ka da mai ban Allah ba zai sa kai in ba ku ba Allah ba ka tsira na yawwa wannan bayani na zama cewa addinin musulunci da Allah ya ko manzo da shi addini ne na kowa da kowa ba na iya wato kabilar laraba ba ana wannan ranar kamatuwar mutum ya zama hikima wajen ya addinin musulunci inda da annabi kafin ya fara da'awar sai da ya ce da zan baku labari cewa za mu aiki yake cewa ina da kyau duk mutumin zai kira zuwa ga Allah idan mai hikima tsayarwa da wanda zai kira wata hujjar da zai kama shi da farko manzo kafin ya fara cewa da su ni manzan Allah ne zuwa gare ku sai da ya fara cewa idan na baku labari akwai wasu mayaka a wato kwari kaza gefen garin nan suna so su kawo mana hari za ku gaskata ko za ku yarda suka ce kwarai kuwa ai mutumin kirki maka sanka mutumin gaskiya ne ko to ka ka kama mutum ka daure shi da igiyarsa da kansa sai kuma ka gaya ba abin da ya masa ina mun tsirewa to ka san cewa inda ya sa gaba kuma shi ma ya san cewa bai kansa adalci an fahimta ko to wannan ma darasi ne da muka koya a cikin wannan na kace me eh. wannan abin da ya faru yana kawo da sun ce duk sanda ka tsaye kana bin Allah to wallahu ya sibuka da wa min aljinni wa min ko duka idan ka a ce za ka ɗauka sai mutane to in dai ka tsayi za ka ba Allah shi kuma zai kare shi yasa ana taɓa manzo sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗau mata. shi ka ce wa tabbat da na to tabbas ya da wa tabba gaba ɗayan gaba an gane ko yawwa ka ne eh wannan hadisin orgo wani abin da ya faru na bayyana kira da manzo ki fuskanci wato ki da kuma wato gore ina da cewa hadisin da ke gaya mana cewa annabawa su ne mafiya fuskantar jarraba to wannan kam ya fuskanci jarraba a ce dangin ka dan uwan babanka an da kake jin nauyi shi ne ya faɗi wannan magana a kanka Ku sauran da ba da cikin baban sama bai gamsu da abin ina kuma ban na ko ta fuskanci da gari to mu dan saurara mu tsara da ba eh, sauran kuma sai a a a Allah ya samu da ما يجي مواقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم matsayar da ana suka tsayu a kai game da kiran annabi Muhammad ina da aminci Allah tabbata عندما رأت قريش أن تأثير هذه الدعوة يا عند قريش وسكتشي والتأثير دولنا كلا النبي صلى الله عليه وسلم يجلشي لم يكن محدودا بذلك يا تنتشي كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعى يكسن ga sauran waɗanda suka yi kira kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da barin bautar kuma a fi wajhi fi wani sai wato ayin ƙurashawa Allah daga cikin wato kabilar ƙurashawa da marokinsu suka a akan wata mafuskanta to marisu shatta sali suna wato aiki da wasu wato salo-salo daban-daban sai suka ɗauki wata wasu salo-salo daban-daban suka tabbata a kai wa wasa'ila at-tarhib wa tarhib da kuma wato ainihin hanyoyi na wato kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa lisattihim an hada tsari na ƙoƙarin da sun toshe ko sun tokare dukkan wani wanda zai zo zuwa ga hanyar addinin musulunci allazi haddara masalihahum wanda shi wannan addini da musulunci ya wato ladatar musu ko ce wato anin ya fara musu da abubuwan da suke ganin suna samu na amfanin rayuwa domin su ne suke da a su ne jagorori su ake jin magana su yanzu kuma dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin musulunci da su karɓar magana da gare shi kai tsaye ba mai zuwa da abin da zai zo da shi su magana sai kuma jama'a duk za su koma kansu za a basu to wannan sai yasa suka ɗauki salon toshe kafar da za a kai zuwa ga aka kafa da musulunci Allah ne haddada masalin wanda suna ganin wannan ya musu wato ainihin ƙalubale ya wato ainihin lalata musu da abin da ya shafi maslahar wa min abrad tilka al-asalib ina daga cikin mafi bayyana mafi fitowar salon da suka bi na wato tokare ko kuma toshe yiwuwar aje a kafa da musulunci gurin manzo sallallahu alaihi sallam الأسلوب الأول سلو نفرقو لا شك ما حكى ما محاولة التأثير على أمه أبي طالب ƙoƙari na sun yi tasiri sun sami gindin zama a wurin wato ɗan uwan babansa abu talib wanda irin ne shi inda bayan mutuwar mahaifiyarsa da kakansa amnansa abu talib shi ya ci ɗaukar su da kula da shi har zuwa ya masa aure har Allah ya aiko shi da Allah mutum da shi ne bakon mahaifin da ya haife shi kuma shi ya tsayi da irin abin da mahaifi zai tsaye a kanta ɗa to ai zai rizina masa zai ji nauyinsa ina ƙadara na ɗaukar sa wani abu to bari mu je mu ga ta sa misali shi ne danki an fahimta ko ko yanzu haka ake ce ku samu babansa a biyo masa ta samu. ko to sai suka fara daukan wannan mataki hada awwal uslubin laja'u ilayhi malam ce farkon salo da suka wato ainihin rage da shi kuma muhawaratu tafiri shine kokarin su da sun yi tasiri ala anbihi abi talib akan wato dan uwan babansa abu talib hatta ya kufu hatta ya kufu al da'wati har akai ga wato ainihin idan ya manzo daga ci gaba da kira au ikhrajihi min himayati ko yadda cewa to shi yanzu ba sa da shi ya daina ba shi kariya to amma da suke so abu da ya fitar da manzo daga kariyarsa ya ce ba ruwan sa. ko kuma ya ce kai abin da kake yi daina don a samu haɗuwar kai da zaman lafiya ko su shine zaman lafiyar a daina ka arsalu wafda sai suka aika da wasu ayin min ashrabin cikin madaukakan mutane min tabawudi ma'ahu ya hada khusus dan a samu wato ainihin tattaunawa ne. akan wannan abin da ake so a samar yadda zai iya hana shi ci gaba ko yadda zai iya cewa ya zare hannunsa daga bashi kariya maƙamu da sai suka ce da shi in a aqifa wannan dan dan uwa naka ba sabba alihatana ya fara ga allolin da yake wa na? ya kuma aibata addinin wa sabbaha ahlamana ya wawantar da hankulan wa a aba'ana ya kuma batar da baban babannin ya ce duk iyayen mu aka bata masu suka mutu fa imma an taqaffahu Allah ko dai ka kame mana shi daga ci gaba da wannan kira a daina a tsaya iya haka abin da aka yayi wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu ko kuma ka kame mu da shi ka zura mu da ka yadda za fa innaka ala mithli ma nahnu alai qari ma akan haka kai ma akan abin da muke kai kake duk tafiyar mu da mu Sabon ga wannan da yake ba duk min khilafi nan kasancewar mu muna kan sabanin abin da yake abin da yake kai ba shi muke kai ba abin da yake kai ba muke kai ba shi ke kai ba nan da yake kai ba shi muke kai ba ga mun saba amma kai ka mu tafiyar ɗaya ce da kai ma ke kai kai ma ba ka ba mu in ka yadda ka zare hannunka daga shi domin kuma za mu isar maka matsalar kai kawai kai zaman ka fa qala lahum abu talib qawlan rafiqan sai abu talib ya gaya musu magana ta tausa wa raddahum raddan jamila ya bayyana da su bayarwa wacce take kyakkyawa ana ya ba su amsa da ta dace ban sarrafu an sai suka je suka tafi suka kyale a wasu malaman suna ambata cewa suke cewa izare hannunsa da shi ya basu da shi sai ki canza za a yi haka bayan kun dan samun ragamar kulawa da naku ƴaƴan da dangin da jama'a kuma ni na a ce mi da shi a mai da ake so an ya ta yaki an fahimta ko a ga ba zai ka ɗan ko ɗan kamar da ce kuwa masa karatu a kuma na san nan ta gan ba mu shi da zai da zai <laughs> zai yi to shi ne sai mai da su ta salo wanda yake na yake sai suka ga cewar ba ku ba nasara ba su dace ko wanda salon farko ke da lokacin shiga salo na Sabe na wani? Saura kwata? Akwai tambayi yan bayan da wani shi ne salo na farko. Allah ya tamsa shi mai zuwa za a ji salo. Allah ya sami da ya Allah وأن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

wannan yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam suna son a gaya mun me ya girman kai a musulunci kuma ya ake gane laifi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana da yake bayani game da abin da ya shafi girman kai sai wani sahabin da yake cewa manzon Allah mutum yana so a ce sutarsa mai kyau ce takalminsa mai kyau yanzu yin haka sai zama sai zama girman kai don ka a daka kayan gwamnu sai ka zama shi kenan kuma kayan ne sai mazo yake cewa da shi Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau Kin ado don kwalliya ba shi ne girman kai ba abinda ake nufi da girman kai kin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane ji manzo sallallahu alaihi wasallam badr al-haq wa ghamd nas kin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane ne fassarar girman kai dan aka zo da abu na gaskiya kamar tsire ka kibi to tabbar girman kai ta tabbata ta ne kada kada ya ka tabbar gaskiya amma sai zama to ka da kowa komai ba to ka tabbata da girman kuma ta gaskiya ka yana nuna cewa gangan karɓar gaskiya su domin waɗannan mutanen da ke ɗaukar su ba komai ba gaskiya za ta kullo maka ta ɓangaren wani wannan zai sa ka ko da muka ɗauke su wani abu to dangan da abin da ya shafi tunanin da sahabar annabi ko ana nufin mai girman kai wanda zai ci ado ne kwango ne da alaka wannan na nasaba ko alaka da bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yi akan qarun ba fa kharaja ala qawmihi fi ciki. an ya fito cikin wato ayar jama'a cikin kura a daka to za galibi na daga cikin wasu lokuta wanda yake jin kansa dalilan jin kan galibi na da alaƙa da jin cewa ina da wani abin duniya ke yasa ana da cewa ya yi adan da ba kuwa yake yi ba shi ne wani intawo so da kai awa za ka ji kisa za ka faɗa ya saurara kai awa za ka gane shi to wannan ladabi shi ne Allah yake gane to inda insana da ya bawa an ra'a musu tabana hakika mutum yakan yi shi yakan yi girman kai duka wuce kura da ido saboda ne dan ganin ina da wada ina da abun hannu ba na sai wannan ayar ke gaya da kuma bayanin da Allah ya faɗa kan shi kawo cewa sau da tani daga cikin dalilan da suka sa girman kai mutum zama da wani abu a hannunsa da yake gada shi ne yake da ya fi saura an fahimta ko so da haka ana iya samun mai kuɗi mai arziki kuma amma yana mu'amala da kowa kamar talakarta ko da ya samu wato horo da addini da kuma fahimta ne ba ga ba girman ka za kuma ka iya samun talaka fitar kuma ma mai girman kai ala'i goma da goma kai da ba da masa bayan taron kwata su da za ka manu da Ko kome da kome ba kowa bane dole an ba ba a nan ba ta ya ana kiyaye da haka wannan yana nuna mutu abin da ake nufi da girman kai cikin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutum wannan isa da tausaya wani babban ɗan siyasa da aka taɓa gina da shi a gidan rediyo a ƙoƙarinsa na ya fito ɗan takara mai neman mukamin wato kujerar jiha cikuwa ya za ka nemi kujerar jiha kuma an ce kai mutum ne mai girman kai da buɗar bakin sai ce ai ya da allah da ba cewa aka yi shi mai cin amanar mutane ko an ba shi kayan mutane na bitan saboda bai san mai fasara girman kan ba da har za a ce da girman kai ba kuma yau wa kanka shi ba ba ka ce to ai girman kai ka za a yi ne da girman ni ko bar da wannan ko da ya haka shi ke sai ka ɗauka su ko kuma a da yawa wasu ne suka kasance yana haka dan ana samun irin wannan wani shi bai ce kana da girman kan ko ba girman kan ba ne saboda shi fahimta su ce ta wace ce maka mai girman kamar yadda muka tsinci kan ba ciki sai ka karɓar cewa saboda ya san ka kun yi yaranta tare ko kun yi makaranta tare yanzu aka yi wata rarraba ta shugabanci an ba ba zai yi ka mu'amalance shi irin mu'amalar da kake da shi ba wannan nauyin a tare da kai izo shi yana son ganin ka kamar da yadda ya saba shi sai ka saurare shi ka bai shi irin yadda ka saba ganin su kuma ai dama can kurkai da shi duk ɗaya ne ba zai samu wannan ba to in bai samu ba sai kuma ce ai yanzu saboda ya samu kuɗi bukari girman kai ne da shi kuma shi ya fasara da girman ko ba girman kan ba an fahimci wannan to akwai wannan kuma haka su ba ma rawa da mutum so da haka shi dai lallai in zo ko yayin da sallamawa ko ko da kake ka aje ka bai wasan da kuma yanzu dinnan kana kan wata aya in ba ka fuskanci abin da kake fuskanta ba kana tashi ka dawo kafin ka ɗinke abin da ka karanta da abin da ka hada an da kai baya sai ka cuto bari ka kammala yadda ka ji sai ka saurare shi kuma ka ji ko ko mai ya ce ma za ka tafi a cikin wata harkar cikin gida da kai ma wani ba zai iya dauke maka ba sai dai kai za ka dauke wa kanka irin wani yana faruwa ce ba na wani girman kai ne shi to sai an tsaya an nutsu an san me girman kan da sai ka ina da wannan abubuwan ko ba wani abu da zai iya sa ka kore masa suna uzuri ko abu da zai hana ka su gane shi don babu sana sai ce ya tabbata sai kuma kai aiki siya nan ma ba mu koma zagin su kuma je tunda akwai hanyar ka ce kuma ka daga abin da ya fara shi Allah ya san fara ci na. Eh. yawa an ma'anarsa a wasu da sauran wurare da kasa ana cewa a yi kuma masu magana da da imani da zai ke kasar sama namun yana tare da abin da yake so ta ya za mu da yawan wannan sauran da wannan cewa kamar tambaya da shi sallallahu alaihi wasallam da ya fara bayyana da kira ya ambata ce ba zai iya amfana wa kowa komai ba idan bai ba Allah ba wannan kowa ɗansa ne ɓangaren iyayensa ne a jiriyar danginsa ne ko ba yawa ne cikin kuma yanzu a har da ake ciki yanzu wani in ka gaya masa cewar fa inda ya bi sunar manzo in bai rubuta cikin ci alƙur'ani da hadisi kaɗan ba babu shi da hanyar kubuta sai da kai kai ta fita ai mutum ina tare da wanda yake so haka manzon Allah yake almar'u ma man ahabba mutum na tare da wanda yake kuma mu muna son mu to da haka ki tare da kokarsa ki a shari'a a cikin shi aljanna sai da rahoci ne ji wani ba shi ma haka yake to shi da abin da suke wannan ba ne bane fahimtar maganar manzo ne ba daidai ba shi ma manzo da ya faɗi wannan ya faɗa a lokacin da wani bakauye ya zo yake ta kwarma mai kira muhammadu muhammadu sabai suka ce kai an hana kiransa haka sai da ka ce ya rasu ma ya nabi yamma ya ce sai an yi muhammadu ci gaba da kiran saboda ya jahilci abin da suka sani sai da yanzu har samu zuciya ya ce ina son ka shi da saƙon da yake zuwa ina son ka shi da mazo yake albarku ma aman a kan mutum na tare da wanda yake yi abin ki to shi sa irin wannan bawan Allah san baki ne ina fa kan kiran manzon ne Da ake ya kashe shi ya zo ya gaya masa cewa ina son sa kuma shi manzon ne ya gaya mana yake cewa idan ka so bawa dan Allah ka gaya masa kana dan Allah hadisi ne to shi ya dace ya ga manzo da san akan abin da yake shi na kira zuwa ga Allah ika ba yake kai har yanzu ya gaya masa yana san to amma bai iya faɗar da zai faɗan ba saboda yana da yanzu zai mu'amalanci manzo dan haka da aka ce ba a yi ilimi sai aiki sai ga wani kashi da za su hana shi abin da ke je wajen masoyinsa kaga wannan shi ba yana son da abin da manzo yake kai ba saboda haka idan kai ma kana bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ruko da alqur'ani to ka ce ce na tare da wanda yake so mun yadda muka haka abin ne amma in ya zama to inda ni daban inda kai daban in naka shekara ɗari kana cewa ce na tare da wanda yake so to hanyar ka daban tasu daban sai Allah ya kiyaye na'am

aure da za a mai kirista haka gaskiya ba ni da fahimta a cikin sai sun turo min ya fito shi da yau eh sai a yi rubutu a tura ku a mai mutu za su yi a gajiyar haka ni kuma gaskiya ba ni da abin da zan ke cewa haka na yi na yi kusurwa da na yi ta ku ci ku kuce gaskiya haka ba da wannan fahimta sai ne ta ɗan neman ƙarin bayani to wannan karin bayanin ba na amsa mu bace irin ta na abin da ya kamata a ba su ko a kare su da shi wanda za a tsantsance abin kafin a tura sai an tabbatar ya zama gyaran ne shiryayye ke tsantsi sannan sai a kuma ya za a tura shi a akwai abin tura an fahimta ko to wannan ka iya samu ya bayan sai mu tattauna abin da ya sha malam a nan karatun da muka yau lulun da manzo sallallahu alaihi cewa fa inni lakum fa inni lakum fa inni nazirun lakum bayan malam za a iya amfani da wannan ayar a babin akida misali game da waɗanda suke wato wuce gona da iri wajen yana ne ta ce ba shi matsayin Allah to a nan gurin ya ce musu da annabi ya faɗi matsayin ya ce inni mai gero da wannan bayanin da ya samu gida ta idan za ka wuce kaka wuce mai gero da kaka wuce da bashiran wani eh. za iya eh, wannan dalili ne babbara da yake karfafa wasu dalilan cewar misali idan mutum zai yi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko masa kirani ne faɗa abin da ya tabbata daga bakin manzon ko daga Allah domin ba wanda san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya san shi ba mu wanda ya san manzo kamar yadda shi manzon ya san kansa duk sauran wanda suka san shi bayan waɗannan bayan Allah da manzon sau da haka shi ubangiji ya tashi ya barsa Ina ce masa rasulullah manzan Allah ya yarda ya gamsu yardantarsa ne amintarsa ne ya sa ma ya aiko shi ya kuma kira shi annabi ya kira shi abdu bawansa ya yarda ya danganta wa kansa shi da eh, ya amsa sunan zama bawa cikakke gare shi to za ka bai shi ko kamar da shi manzan ya ce ni ne gargaɗi ne gare ku gabanin zuwan wata azaba mai tsanani za ku iya cewa mai gargaɗin al'umma ko ka ce mai albishir da al'umma tun irin wanda abubuwan suka tabbata inda aka zaka shahidan wa mubashiran wa a alƙur'anance ko a hadisance to in mutum zai yabi manzo ya karɓai iya ba zai iya faɗar abin da ya wuce su ba amma ɗauka a tsallake wannan ka zo kana magana cewar an yi shi ne daga hasken Allah tun kafin kafin annaba Adam tun kafin kafin kafin kafin din ba to da kan kada sai roki me kake so ka ce ba a gada shi ne hauraniya to irin wannan rashin sanin abin da yake cikin wato alqur'ani da hadisi da fahimta da kwarai shi yake kai bayi da irin wannan shi sa shi kansa maza yake cewa kada ku kai ni inda Allah bai kai ni in kun da so ku yabe ni kai mata da ku ce bawon Allah manzan Allah kada ku yi irin abin da kiristoci suke wa Allah Isa har suka danganta shi da cewa kan Allah to haka wani mutum da zai ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hakkan Allah kaga shi ma ya zama mishan ya zagi mishan ko sai a ce mishan ya zagi mishan

Allah'a emanet olun. I know Allahumma rabbana